kwararriya a fannin ba da shawarwari ta ƙasa da ƙasa kana shugabar wata ƙungiya mai suna INCREASE da ke rajin kare haƙƙi da lafiyar mata da matasa daga jihar Neja, Doratin Nuhu Akin Ova na daga cikin matar da suka bayyana a su ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekarar 2023 da ke tafe ƙarƙashin inuwar jam'iyyar SDP mai halamar doki. Duk da tarin matsalolin da Najeriya ke ciki, Doratin ta bayyana cewa za ta iya kawo canji a ƙasar da maza sun gaza a fagen siyasa. da aka soma demokradiyya maza ne ke samu shugabancin kasa ba taba samu mace da shugabanci ba ko mataimakiyan shugaban kasa ba to yanzu ya kamata a canza tafiyan don a samu canji don in mun ka ci gaba da yi yadda mun saba ya nuna kenan watan ba mu son canji don maza sun yi ta shekara nawa yanzu mu mata a bamu mu jaraba a gani mu nuna muku abin da muke da shi a zuciyarmu zuciyarmu na uwa zuciyarmu na kula da jama'a zuciyarmu na tausayi sosai. To duba da tarin matsaloli da Najeriya ke fuskanta kina ganin zaki iya har ma a samu sassauci game da abubuwan da ke faruwa in muka duba fannin tsaro fannin tattalin arziki da dai sauransu. Gaskiya in mun so mai kirga abubuwan da ke matsalolin ƙasar nan abun na daban tsoro. In mun ka diba role na mata tun daga kula da yara suna ƙanana ai aikin mace ba aiki guda bane kuma ba abu mai sauki bane amma gashi nan day in day out muna yi kuma muna samun results masu masu kyau mu in muna tattaunawa a wajen samun salama ba a faɗa muke yi ba mu mata akan zo na ne a samu consensus cikin kwanciyar hankali to irin tafiyan da ni nazo da shi kenan ko da yake dai gwamnatin Najeriya ta bi sawon wasu ƙasashe wajen inganta tsarin da take da shi ta hanyar jagorantar wani shiri ga mata a kasar ganin sun shiga harkokin siyasa dumu-dumu gabanin babban zaben 2023 masanin kimiyyar siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk ya bayyana cewa Gaskiya a ƙasashe da yawa an samu tarihi da ya nuna cewa mata sun rike ƙasashe kuma sun iya tafiyar da wannan ƙasashen kuma ma ƙasashen da suke da matsaloli kuma an ci sa'a sun samu dama. Aka yi magana Margaret Thatcher a lokacin da ta samu mulki ƙasar Ingila tana cikin wani tsugunannen eh, yanayi kuma ta yi ƙoƙari ta bar Ingila fiye da yadda ta same ta. Sai Indira Gandhi har yaƙi sun yi sosai. Yar gidan Butu ta rike Pakistan lokacin an ga armashin mulkin. Angela Merkel kwanan ta gama mulki a Jamus Germany kuma bata bar Germany a cikin wani matsatsi ba na jin cewa wai matsalar ƙasa za ta iya bin mulkin mace saboda shi mulkin nan abin da ake so shine a samu wanda zai iya haɗa kan masu tunani ya zama iri ɗaya tunanin ya zama iri na ci gaba kuma su yi tsakani da Allah to sai dai a cewar yar fafutuka a ƙasar Ummul Khairu Abdulmumin Ilyasu ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta shine rashin samun goyon bayan mata idan suka ga yar uwarsu mace ta fito takarar shugabanci ko neman wani mukami a ƙasar mu kanmu matan ya mu ya mu ba mu yadda da kanmu ba mafi akasari mukan gwammaci mu zaɓi namiji da mu zaɓi kanmu wani lokaci saboda hassada da muke sawa a zuciyarmu na ba ma son mu ga wance ta wuce mu wani lokaci saboda rashin yadda da kai da kuma al'adar da muka taso a ciki da ake nuna mana cewa siyasa wace abu ce wace bai kamata mace ta shiga cikin ta ba amma magana ta gaskiya shine muna buƙatar mata a harkar nan saboda mata suna da kyakkyawar zuciya wannan ta mata za su rungumi kowa da kowa a gudu tare a kuma tsira tare kuma duka challenges da muke da su a ƙasar nan ba wai abin da zai gagar mace bane ana buƙatar consistency concentration da dedication idan har aka samu mace wacce ta haɗa duka wayannan abubuwan to za ta iya yi fiye ma da abin da mazan suke yi ƙididdiga dai ya nuna cewa mafi ƙarancin matsayi da mukami da mata ke samu a Najeriya har yanzu yana kan kashi shida da ɗigo bakwai cikin ɗari adadin da ya ƙasa sosai idan aka kwatanta da adadin ƙasashen duniya na kashi ashirin da biyu da ɗigo biyar cikin ɗari inda nahiyar Afirka ke da kashi ashirin da uku da ɗigo hudu sai kuma yankin yammacin Afirka da ke da kashi HC goma sha biyar Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.